Rahman Rahim har yau dai muna nan cikin mukaddiman Ibn Kathir za mu tashi wancan sati mun tsaya wujuhu tafsir ko fuskokin da ake tafsiri ana karban tafsiri daga akwai tafsirin da yake a larabci ma ana gane shi akwai tafsirin da ba a ma wani uzuri ma mai gane shi bukarar Allah ya bayani akwai tafsirin da babu mai iyawa sai maluma akwai tafsiri akwai wuraren da ba wanda ya san fasaran shi ma sai Allah da kanshi zaka ga malami Allah ya ce kaza sai kaza ya ce wallahu a'lamu bi muradihi bidalik malamin ma ya sallama ya bar ma Allah haka tafsiri yake wata ayan baiwa ka fasara sai malami wata ayan kuma zaka iya fasarawa amma ce baka gane abin da Allah ke nufi ba aibu wata ayan kuma kwarewanka a larabci da sanin lugha ma zai saka gane Goyo za mu tashi asuwar abin asuwaru almakiyatu walmadaniyatu ibn kathir ce surorin da suke ‘yan makka ne da surori ɗan madina rawa hammamun an katadata ƙala na zalafin madinati min alƙur'ani البقرة وآل إمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأهزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والهديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتقابن والطلاق Waya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ila ra'sil ashri wa idza zulzilati wa idza jaa nasrullahi ha'ula'i suwar nazalat bil madina wa sa'iru suwar bi makkah an gane wannan ko hammamu ya fitar da asarin hadisi daga katada yace nazalar fil madina surorin da suka sauka a madina min alqur'ani a cikin alqur'ani albaqaratu baqara baqara yar madina ce wa alu imran alu 'imrana yar madina ce wal nisa'u suratun nisa'u ita ma yar madina ce wal ma'ida suratun ma'ida ita ma yar madina ce wa bara'atu da suratu bara'a wal ra'adu da suratun ra'ad wal nahlu da suratun nahal wal hajju da suratul hajj wal nuru da suratul nur wal ahzabu da suratul ahzab wa muhammadu da suratu muhammad wal fathu بصورة الفتح والهجرات بصورة الهجرات والرحمن بصورة الرحمن والحديد بصورة الحديد والمجادلة بصورة المجادلة والحشر بصورة الحشر والممتحنة بصورة الممتحنة والصف بصورة الصف والجمعة بصورة الجمعة والمنافقون بصورة المنافقون والتقابل بصورة التقابل والطلاق بصورة الطلاق wa ya ayyuhan nabiyyu lima ila ra'atil ashri da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marzati azwajik ayoyi goma na farko yan madina ne wa idza zulzilati idza zulzilatil ardu zilzalaha ita ma yar madina ce wa idza jaa nasrullahi wal fath ita ma yar madina ce haula isuwar waɗannan surorin gabaki daya nazalat bil madina duk yan madina ne wasa'iru suwar bi makka kana cire wannan duk wanda ba ganshi anan ba to dan maka ne suran shikenan kaga magana ta kare ga makiyai ga madaniyai ke wannan duk sura da ba ganta anan ba to yar maka ce adadu ayatul qur'anil karim ibn kasir yace adadin ayoyin alqur'ani فأما عدد آيات القرآن, القرآن العظيم فستة آلاف آيات عدد آيوي القرآن ستة آلاف آيات آيات تبوشدة ثم اختلف فيما زاد قالي أكن تبوشدة آيات تبوشدة dubu قالي to shi ƙarin da ke kan dubu shida to akwai saɓani ala akwali wa minhum man lam yazid ala zalika akwai qur'anan da suke daga aya dubu shida ba ƙara komi ba wa minhum man qala wa mi'atani aya wa arba'u ayatin akwai wanda akan dubu shidan ya ƙara aya ɗari biyu da aya hudu ya ƙara 204 kenan ko wakila akwai cikin magabata cikin magabata wanda ya ƙara wa arba'a ashara aya ya ƙara aya goma sha hudu wakila cikin magabata akwai wanda ya ce wa ne wa tis'a ashara aya bayan aya dubu shidan can akwai ɗari biyu da tara da goma

wasu suka ce a'a aya dubu shida ne da ɗari biyu da shida da talatin da talatin da shida kenan ɗari biyu talatin da shida haka zalika abu amru addani fi kitabil bayani amru addani a wannan karnin ba a samu kusan wani shahararren marubuci akan ulumin rasmi wa zab ka'idan da ake ma ƙur'ani ɗigo da wasali da aji aya shahararri kamar sa ba za ka ga al-muqni littafin al-muqni kusan shine mafi shaharar littafin da yake hannun waɗanda suke rayuwa a wannan karni shekara 300 zuwa yanzu za ka shi fi a hannun mutane kuma kusan shine ne ƙasashe musamman ahli suna na duniya suka tace suka fi sa shi a gaba duk abin da ya shafi ugu da rubuta wasali da zane da yadda manzon sallam ya karantar da yadda ake feke alkalami da yadda ake dafa tawada za ka iske ana jinginawa zuwa gare shi amru addani wanda suka karanta ulumin rasmi suka karanta ilimi na zana harafin qur'ani da kalmar alqur'ani sun wato za su ga sun fi karuwa da shi sun fi kawo hujjoji a zancensa to duka waɗannan zancen haka aka kawo su kenan ayoyin alqur'ani dubu shida ne wannan babu saɓani dubu shida ne ƙarin fa to shi ke da saɓani iri-iri tun daga magabata kuma dukansu waɗannan ƙarin sun inganta abu amuru addani haka ya zo da su a littafin shi almukunai, da sauran littafin da suka biyo bayansa kusan yanzu littafin da za a yana bayani akan ulumul qur'an sai ka iske ya tsotso ne daga can sharhin shi ne sharhin shi ne nazamin shi kaza kaza haka dai ana aita duk dai daga tushe guda adadu kalimat kalimatihi wa hurufihi adadin kalmomin alqur'ani da haruffa banda aya ka san qur'ani ya tsaro ya tsaro malam an karanta shi an kiyaye shi adadin ayoyin shi an kiyaye ba tsaya nan ba har adadin kalmomin da haruffan Allah ya yi gaskiya wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun duk wannan hayaniyar duniya har yanzu ana hada ce alqur'ani ga mutanen turkey da aka kwashe ƙura'ana aka ƙona aka hana karanta aka soke ma rubutu da larabci a ko'ina aka raga-raga da al'amarin addini ƙura'anin ma ba ka ganin shi sai suka kuma kawai suna karanta ƙura'anin da ka ya zama suna daga cikin ƙasashen duniya wanda suka fi kowa yawan ma da kan ƙura'ani ma kowa zai koyi ƙura'ani ba shi ba ƙura'anin sai rufe koya da ka hada cewa ne za ka doli sau da ka sai hada ta zama dole su a ƙasansu kawai sai dole ka tawa sai ka zama da ci alƙurani ba da ci alƙurani da ci sau da ka kai ma ƙura'ani hari kana ɓata makon ka lokaci wa an ma kalimatuhu faƙalar fadlu bunu فقال الفضل بن شاذان عن sab'un بن يسار alfa kalima wa arba'u mi'a wa tis'un wa salasuna kalima duhu adadin kalmomin shi saba'un wa saba'una alfa kalima dubu saba'in da bakwai kalma dubu saba'in da bakwai daga nan ba wa arba'u mi'a wa tis'un wa salasuna kalima da ɗari hudu da talatin da tara dubu saba'in da bakwai da ɗari da talatin da tara wannan su ne adadin kalmomin alkur'ani wa amma hurufuhu to harfan fa ila ka san adadin ƙur'ani guda ɗaya ne ila ka san adadin ayoyin shi ka ce dubu abin nan dubu shida ne ila ka kiyaye adadin kalmomi to harfafa harfa wa amma hurufuhu fa kala Abdullahi ibn kathir an mujahir Abdullahi ibn kathir ya faɗi asari daga mujahid hadha ma ahsaynahu min Ya yace ɗalibai sun tambayi mujahid yaya labarin harfan Ka kai mana bayanin Ka kai mana bayanin ayoyi kai mana bayanin kalmomi to harafin alƙur'ani fa ya ce za ma a hasaina min alƙur'ani ai wannan shi ne dama abinda ma muka haddace mu ai mu shi ne haddace muka yi mu lokacin da muka yi karatu wajen abdullahi dan abbas sahabi manzo Allah sallam ba ka karanta aya sai ka in ka aya sai ka haddace yawan harafin ta ai ba magana kalmomin ta ba ka haddace aya eh aya ta nawa ce ta biyu ce to kalmomin ta nawa ne guda nawa ne to sai ka haddace yawan harfan nahnu nasinna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mala an yi hidima ga qur'ani kai kai yanzu qur'ani kamar dai ya kura karanta shi ma ya gagara kullun kana tsalle tsalle in hadda ne ko kai hadda kana wallahi na mun kana duba wallahi wala idan da ke wajen na ƙarya ne ne mikidan da aina ya ce wannan kun tambaye mu abinda muka sani kamar na aisha tambaye ta fatawa ta ce alal khabiri saqatta ka tambaye ni abinda na sani sabu suna da wannan kokarin kuma lokaci in ka tambaye su abinda lalle sun nan na gashi a gaban manzo Allah sun san shi su ce ka tambaye ni abinda na sani sukan ba da amsa cikin nishaɗi ne to shi ma sai mujahid an tambaye shi abinda ya sani yana jin daɗi harfan alkur'ani ake so ya bayani cikin aka maka da alkur'ani mu kowace aya kowace sura bayan mun da mun yawan adadin ayoyinta da kalmominta harfan ma mun sani haka aka koya mana alkur'ani kai ka san yanzu ina magana hadda Allah dai ya taimake mu ce wa huwa salatu mi'a alf harfin wa ahadun wa ishiruna alf harfin wa mi'atun wa samanuna harfan ya ce ai harafin alƙur'ani huwa salatu mi'a al harfi wato harafi dubu ɗari uku ne wa ahadun wa ishirun na alfa da dubu ashirin da ɗaya wa mi'atun wa na harfan da harafi ɗari da tamanin zama yana eh, kirgan ma ya rikici mu sunan kirgan ne ya rikici balanta na ce kowa kowa a rike shi izifin da ya hadisi sai ya kirgo yawan harafi in daga alamtar ka fa zuwa na suka iya ka kirgo harafi nawa ka hadace to dama wannan bai mazo cikin zuciyanka ba saboda rigingimin duniya sun yawa Allah ya ce mu su haka suke mu Qur'ani karatu ko bayan haka su suka tsaya suka san fasaran shi suka je ainihin asamin din da ake so a yi dama Qur'anin don ka san haruffan ka iya karanta harafi daidai ne ai baka samu komi ba ai lai yajawzul khanajir harafin Qur'anin ka kawai nan yake yawo ƙoƙi ko ko ab ba baka samu komi ba ai abinda ake magana ka san ma'anarsa sai ka fafata aiki gurgudun iko ma ma amartukum bi ku hu abin abinda aka ce kai sai da kai gurgudun iko idan duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga baki daya kai ma ka san ba zai yi maka ba yawa za dai ka tsuntsunta ka fafata ka nemi dacewa amma manzo Allah ya ba wasa bane sai dai ka kwatanta wa qala al-fadl an ata ibn yasar alf harf wa 23000 wa 15 harfan ata yace alf harf harafi dubu talatin ne haka ne ko wa salasatun wa na alfan da dubu ashirin a dubu eh, salasu mi'a a wa salasatun wa na alfan da dubu ma lissafi bari ce manni Allah ya sauke wa salatun wa a yadda an gani da za su yaka rubuta ko <laughs> <laughs> salatu alfi harfi dubu dubu ɗari uku harafi dubu ɗari uku salatu mi'a mi'ati alfi harfin harafi dubu ɗari uku wa talatu wa ishiru na alfan da dubu ashirin da uku wa hamsata ashara harfan da sarafi goma sha biyar وقال سلام أبو محمد الحمد na حمداء حماني أن الحجاج جمع القرآن wato sallam abu muhammad al ya ce lalle hajjaju ya haɗa alƙur'ani kun san shi hajjaju ne yusuf sakafi duk ƙur'ani da ke hannunmu na aikin shi ne na ƙarshe ka'aba ma gini shi ne na ƙarshe ba ƙara canza shi ba Ƙazan san hajjaju bayan ya kashe abdullahi bin zubair ya rushe ka'aba saboda abdullahi bin zubair ya canza ka'aba ya yi ka'aba da kofa biyu yadda Manzala ya faɗa Manzala lokacin da ya hijira ya ga ka'aba kofa ya ce ce ba haka ka'aba ta ba na farko ba su kai ta tsayinta ba ya sha ta. yanzu ka je ka'aba za ka ga wani ɗan tsini na an ɗan ƙara shi haka ɗan gini Manzala ya ce ya ƙara da nan ya ce nan ma ka'aba ne sannan kuma ƙofofin ta biyu ne kofan shiga daban na fita daban yace amma yanzu in na rushe mutane suka shiga musulunci sai zama na fitina sai bashi to bayan abu ne Sabula bin zubair kwalafa sun wuce sai ce to ai yanzu fitina ta kari, musulmi ne zalla sai ya buge shi sai ya gyara ya shigar da wannan ƙarin da manzo Allah ya a shigar sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi shi kofa biyu hajjaji da ya zo ya ce ya yi manzo Allah ya yi aiki kuma wani ya canza manzo Allah ya ba abu wani ya zo ya canza a buge shi a mai da shi yadda manzo Allah ya gaishe ya bashi rayu haka sabai suka manzo Allah ya bashi haka kula fawara cikin suka kare suka bashi saboda haka yanzu wani ba zai canza mana Ka'aba ba ya buge Ka'aba ya share ya fitar da wannan wurin da bai fitan ba wanda manzo Allah ya ce yana ciki yace tunda manzo Allah ya bashi haka fa suka bashi haka Abubakar da Umar da Usman da Ali suka bashi haka to haka za a bashi ya bashi haka yace ya toshe ɗaya kofar ce tunda kofa ɗaya ne a bashi a haka to wannan shi ake ta gyara har yau sai koma kan Qur'ani kuma ke Qur'ani shi ma sai ya zama guda ɗaya dama kun san sai na Usman yayi wannan ya hada Qur'ani yace a hada mutane akan Qur'ani daya to bayan sai lokaci kuma sai Hajjaji ya sake koma kan Qur'ani ya sake haɗa alkur'ani shi ma dai shi ne dai wannan ayyan ai akwai aikin da ya mu ƙur'ani shi ma akwai ayyukan da ya mu ko kun shi ƙur'ani manzo sallam lokacin da ya karantar da sahabbai an karanta da shi ne zane ne haka ake yi babu dugo babu wasali daga baya sai aka fara aka kai matakin da wasu daga cikin magabata suka kai matakin da suka samu shi dubu to wasalce shi da fitar da ayoyi da hidiman da aka yi Qur'ani ya zama yana karanto mana a yanzu to kuma Hajjaji bin Yusuf Sakafi shi ya jagoranci wannan aka yi shi yasa yasa zaka ji abin nan mai siyar alamu nubala in an zo kan Hajjaji sai shi ko zai dai ba za mu ce komai akan Hajjaji banna da yayi ya kashe mana mutane ya kashe magabata yace amma inda za a ce me cancanta sai ce in ce ya cancanta a sake a wuta ya cancanta kaga ai ba kike sa ba ko ya cancanta a sake wuta a ce irin sabla ibn zubair a ce ya kashe su to sabu ma da ya kashe za su kirgu ne A sai daren da ka manyan ɗaliban sahabbai da ya sa ka fulle musu kai ba za su kirgu ba ya ake ciki kaza da ka ce bai gane ba kawai ce a fulle mai kai wani fa ya ce kaza a kira shi mun bayani haka kace a kulle mai kai kawai a ji a cire mai kai duk duniya sai an saurari marwan bin hakam halifa dai kawai magana a duniya in ba shi za a saurara ba duk wani mai magana kowa ya duniya a gaya mai zai cire mai kai ce ba zai yiwu a ce musulmi wancan na bada umarni wancan na bada umarni wancan haka za a musuluncin ba zai yiwu ba ya ta fuffulle mutane kai zai to wannan ya kashe mutane amma fa sai da duniya ce shiru haɗin iraki kan gararru ba sai ba fashe kayan laifi lokacin adabi da ya ji iraki da ya ji iraki hukuncinsu daban idan an ce kaza laifi ne ba sai kayi ba da kayi kama da masu laifin zai ce shi ne a haɗa da shi ba wai sai kayan da kamar yanzu a ce ana neman masu laifin iri kaza don da ya shiga iri kaza da aka yi ɗan kaza ne to kana kama da wannan ba matsala kawai a haɗa da mutum kawai shi ke na auci shi sa ya zauna a basara da kufa garas ba mai laifi ba shi a garin ma ba a yi sai bayan ya wuce kudirinu suka sake tasowa kowa ma ce shi shugaba ne ni ma shugaba ni ma ba ni na karkashin kowa ni ma cin gashin kai na niki sai da ya mutu yace faqala akhbiruni anil qur'an ya tara maluma ya ce ku bani labari game da alqur'ani kulle kam min harfin huwa ku tantance min harafi nawa ne ya za a ce qur'anin suwa ne harafin shi kaza qur'anin suwa ne harafin shi kaza shi bai da wannan ba harafin shi nawa ne harafin nan na guda daya a tsaya a ɗaya kawai fa hasabna ci sai malamai suka miki aka yi kirga fa ajma'u annahu salasin mi'ati alfin suka ce suka hada kan adadin harafin shi dubu ɗari uku ne wa arba'una alfan da dubu arba'in wa saba'u mi'a wa arba'una harfan da da harafi ɗari bakwai da arba'in an gane ko? dubu ɗari uku da dubu arba'in da ɗari bakwai da arba'in to a kan haka jaji ya tsaya a kan haka aka raba alkur'ani aka ci gaba da aiki kan shi an gano wannan ko wannan karatun in mun zo mako mai zuwa za wani mutum ya karanta mun maimaita shi na dauka zan fara karatun tafsirin sati mai zuwa amma ba zai yiwu ba za mu maimaita shi sai mu gane kan kirgan sanan dala dan kokari a duba kirgan a gani ya ne kirgan da ni ba <laughs> kirgan ya ne mai rikice ma rauni ne da fitintunin duniya kowa aiki ya ishe shi da muka dora mu kanmu Allah ya taimake mu wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk imam mana da addu'a